mu da sake kasance da ku a cikin wannan shirin na labarun matasa na wannan ranar Asabar bakwai ga watan Mars shekara ta 2020. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu tare da ƙawata Rakiya Arimi. Kiki barka da warhaka. Barka fantastic miye labarin yau wannan ranar sudu To za mu fara dai da jihar Maraɗin da a daidaita suka nuna rashin jin daɗin su game da wani lamari da ya faru a cikin satin da ya gabata. Lamarin kuma ya shafi ma'aikatan gidan Duwan. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau mai ɗaukar rahoton Fadel Alu zai ya bayyana mana wata cibiyar koyon aikin hannu a garin Gaya jihar Doso. Bangaren wasannin motsa jiki za mu yi tsokaci akan wasannin ƙwallon ƙafa. kiki kamar yadda na riga na faɗa jihar maraɗi wata motar gidan duwan da ke biye da wani mai shigowa da mai asace ta kaɗe a daidaita sahu guda biyu ɗauke da mutane ranar lahadi ɗaya ga watan mars haka ne fanta al'amarin da ya sa ƙungiyar matuƙa a daidaita fitowa ga rahoton da muhammad mamman ya shirya mana nan domin yin allah wadai da abin da kwastan suke yi ne masu a daidaita suka ta da jojin wuya in je mataimakin sakatare janar na ƙungiyar masu a daidaita suna buƙatar da a gyara ɓarnar da aka janyo ma mambobinsu da fasinjoji a cewar Muhammadu Atiku. Wannan haduwar dalilin ta shine biyo bayan wani hatsari da ya shafi mutanenmu biyu masu wasan tsero na keke da direban motar Duane a yayin da suke korar wani mai fasa kwabarin mai da ya ɗauko bisa moto. Suka kaɗe muna ɗaya daga cikin mai tseron keke na farko da na biyu. Akwai kuma mace ɗaya da ta mu Wannan ya sanya muka zo don mu gane wa mu. Yanzu abin da muke so ga hukumomi a sasanta mu ba mu da karfin da za mu tunkare su. Mahawiya Ashiru ɗaya daga cikin matukan a daidaita da motar kwastan takada ya je rauni a goshi ya yi bayanan kan yadda abubuwan suka faru. Muna bisa hanya ne. mu kawo ga kwalta guduran babba sai polis ya mai sifili zai shigo kwan sai ya naɗa kai bolan gaba ɗaya ya tako ta sai ya zo ya bige ni ya bige na baya na ji na goge nan ga gwiwa kuma na fuska ta nan a daidaita ta ta ta lalace sosai komi ya riga da an rigara shi yanzu daga justice mai can ne aka tura wajen procura ba gaya ba ne da gyara su ne da komi ba a ban wannan matsala ba ita ce ta farko ba da shugabannin kungiyoyin fararen hula suke tir da Allah wadda mutane da dama ne suka rasa rayukansu a yayin da motocin kwastan suke farauta masu mogal? Sai wani ci gaba da aka samu fanta a jihar Zandar 'yan lokaci kenan an samu raguwar tashe-tashen hankulan da matasa ke yi a cikin birnin. Haka ne kiki ta ce wasu masu lura da wannan lamarin an kusa shekara yanzu da aka rage yawan jin zancen 'yan fale wanda suka fiye tsoratar da mutane. To ba mu bayanin dalilin hakan mana. To kiki kin san da wannan tambayar take Habibu Garba abokin mu ya tunkari shugaban majalisar mashawartar da magaram da ita. Malam Salman Iro. Saboda a baya ana samun asarar rayuka da jimuwa, a kowane lokaci ana alakanta laifin da 'yan fadodi. Ba ma iya cewa ba haka ne ba, amma musgunawa da aka sani a da babu ita a nan zandar. Mun yi amfani da wayar da kawuna ne. Kun san faɗakarwa tsakanin matasa tana saurin yaduwa ne, kuma lamari ne da muke rayuwa a ciki. Kuma mun saka matasa ne a cikin wannan tsari. Eh, fantastic sai kuma majalisar ta matasa. matasan jihar agadas ta shirya wani taron waye kai kan yadda ake kwashewa da kuma kula da ruwan gwalolo a cikin garin agadas. Haka ne kiki kuma shi wannan yawon wayar da kan an fara shi ne daga 29 ga watan Fabrairu zuwa ga 4 ga watan Mars. Ga rahoton da abokin aikin Musa Mamman ya haɗa mana kai. Bayan wani la'akarin matasa unguwanni da dama ne na birnin agadas ke fama da matsalar rashin kwashe gwalolo da kuma kula da wuraren ban haya ko salanga in ji Abdurrahman Alhaji Abdu Abdu, mamban kwamitin matasa na da'irar. Ni la'akari akwai gotoci da ake zubar da datti kuma a shawarar da muka samu daga ma'aikatan tsafta na da'irar sun ce muna gotoci ne da ake yi barkatai. A wajen wannan haɗuwa mun yi nazari na tafiya a cikin unguwanni muna wayar da kawunan jama'a don a sake halayen. Matsalar da ke ɗaukar hankalin hukumomin da'irar birnin Agadas Algamis Islaman Sakataren Janar na ofishin maga magajin garin Sai an problem Matsala ce da ta shafe mu da yake kashe makudan kudade amma a yau idan matasa na wannan da'ira suka kama mana saboda duka wani taimako a wannan fanni muna maraba da shi. Wannan fusa'a ta matasan da'irar birnin agadas ta samu yabo da karbuwa daga dukan al'ummar agadas. Kiki wai ko kin san da tun shekara ta dubu biyu da sha biyu garin ga yake dauke da wata cibiyar koyar da matasan da ba su yi shekaru ishirin da biyar ba aikin hannu. Haka ne Fanta a yau wannan cibiyar tana da matasa da dama da suka kammala karatun digiri a cikin ayyukan fasaha. Fadel Alu ya shirya mana wannan rahoton sai mu saurare shi. Kunshe da sashi biyar na horo bangaren wutar lantarki gini kanakancin mota kanakancin babura da ɗinki wannan cibiya ta haɗa 'yan mata da kuma samari da aka fidda daga lakwal a gaya wasu daga cikinsu na bayyana abin da ya tura su yin wannan zaɓi. a dakin ma na yi karatu na kai ma lise na ga dai karatun bai da mahimmanci gare ni kamar yadda aikin hannu yake da mahimmanci shi yasa nake yin aikin na. kafin wata ga mutuwa dai mutum yana samun abin da ya riƙa. a wannan zamani aikin hannu na da matukar mahimmanci sosai shi yasa na zo nan wajen na zaɓi aikin wutan lantarki ne tun da. shi na ga zan iyawa kuma ina jin daɗin wannan yanzu maza basa sun macen da bata aikin komi da kuma ɗinki da aikin hannu suna birge ni da ni fita ekol sai ni gani zaman banzan bai yayi. Fiye da matasa dubu ɗaya ne masu aikin hannu na gaya suka fito daga wannan cibiya tun bayan kafuwarta Mustapha Ahmadu daraktan cibiyar. Kusan matasa dubu da ɗari biyu ne aka ba horo. Wasu sun koyi aikin gyaran motoci ne wasu kuma suna aikin wutar lantarki sannan da kuma ɗinki suna yin koya aikin ne ne da farko sai su yi aiki a aikace. A cewar daraktan cibiyar Mustapha Ahmadu sa ido kan waɗannan matasa bayan horon da suka samu mataki ne mai muhimmanci ya bayyana gamsuwarsa. A yau mun gode Allah akwai da yawan matasa da suka girka masana'antu na koyon ayyuka hannu. Wasu kuma gwamnati ta ɗauke su aiki a matsayin masu horarwa. A yau wannan cibiyar ta zama abun koyi ana ci gaba da sa ido ko bayan horarwa. A dabra da horon fasaha wasu lokutan yaƙi da jahilci da kuma aikin horo na ƙarfafa ƙwarewa ake shirya kuma zuwa ga matasa masu aikin hannu. A yanzu kuma sai wasannin motsa jikin namu. Fannin wasan kwallon kafa ƙungiya mai zaman kanta da ake ce ma Labal oprizoni ta haɗa hannu da ƙungiyar da ke kare hakkin ɗan Adam ash sun tsara satin da ya gabata gidan kasan babban birnin Yamai karshen bugun gasar kwallon kafa na 'yan kasu Wannan gasar ta kasance ta rukunai da suka hito daga cikin jihohi da kuma na yaran da ke gidan yarin Yamai. A karshe dai nasarar ta je gidan yarin Yamai gaban Etual Academy. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarun matasa na wannan ranar Asabar. Mun gode muku da lokacin ku da ba bamu za ku iya sake sauraron shi akan lamba mai uku biyu da biyar akan Airtel.